بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم na littafin الشمائل المحمدية والقصائد المصطفوية هنا الإمام أبو إيسى الترمذي ويقول إن شاء الله زام درسنا تقص كما زام تاشي باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم babin da yake babin da ya zo yana bayani dangane da abincin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ko kuma yanayin samun abincinsa na ce al'aish shi ne abin da kake rayuwa da shi na abinci yanayin rayuwarka ta abinci a ta'amu shi kuma abincin an ce alhayatu kuma rayuwa gaba daya to ne lokacin akan fassara al'aishu da rayuwa saboda bai zai yi mutum ya rayu ba face yana da abincin da yake ci ma da ya ce wa fi hadisani a ciki akwai hadisai guda biyu حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأقر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع وانا عليش إن غنتشن حديثي نكون بخاري ما يرويتوش حديث محمد بن السيرين يتي كنا عند أبي هريرة منكسا شيء أوجه أبو هريرة رضي الله عنه Allah ya yarda da shi wa alaihi saubani mumashshaqani a tare da shi a kosu tufafi guda biyu abun rinawa min kattani nazarin rama shine kattani wato yana tare da tufafi guda biyu wanda aka rina su da almishk almishk shine atsinul ahmar wato jan tabo ma'ana an masa rini jaja jaja kuma tufafin min kattani na kattani ne wato ba auduga ba amma kuma yayi kama da da auduga ba roba ba ba auduga ba kwatin kenan fatamakhada fi ahdihima sai yayi majina a cikin ɗayansu wato ya fashe majina da ɗaya kamar ka fashe majina sai ka goge da wani ɓangare na riganka faƙada sai ce bakin bakin wato kamar ka ce cap cap kalma ce da ake faɗanta in abu ya burge ka kamar yadda manzar kuma ya gaya wa abu Falha, lokacin da ya ba da duki abin nan gonar sabaira raha ya ce ya bada ita fi sabilillahi kuma ba da dukiyar da tafi wannan lambu ce wanda har manzara kuma da kansa yana zuwa ya sha ruwa ya ci ‘ya'yan itaciyan wannan gonan sai ce ya ba da ita fi sabilillahi maza su ce bakin bakin Ka ganin mamaki ne kamar ka ce tsaf-tsaf to akan faɗe ta don girmama abu ko mamakin abu to amma wani lokacin kuma ana faɗa saboda inkari ce bakin bakin yana da nufin kai kai Wata bai kamata a yi abu ba to anan inkari ne abu huraira yana face majina da tufafi wanda yake na kattani wato wannan yajin ya fi ƙarfin a fake majina da shi shi yasa yake bakin bakin sai ce ta makhado abu huraira ta filkatta yanzu abu huraira ne yake share majina da wani ƙyalle na kattani har matsayinsa ya kai haka har wadatansa ta kai haka da ina zai samu irin wannan rigan ya sa shi ne ma'anin magana laƙar ra'aituni in ji abu hurairu ce na gani wa ini la'akhiru ina kan faɗi fi ma bai na mimbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tsakanin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hujurati Aisha radiyallahu anha da ɗakin Aisha Allah ya dada ita magashiyan alayya ina mai abun rufewa a kaina mana ina mai suma domin galibi mutum ya suma za a zo a rufu a kansa ne za a kawo masa ɗauki yake to nakan faɗi tsakanin mimbarin manzala ta sama da ɗakin aisha na suma fa ya ji ulja'i mai zuwa sai ya zo fa ya ba urijilahu ala unuqi ya tsora kafansa akan wuyana ya tsora kafansa kan wuyana yura annabi jununan ina zaton ina da hauka ne ko yara annabi jununan yana ganin cewa ni na haukace ce, ko aljani ne suka buge ni wannan kamar yadda al'adansu idan mutum aljani suka buge shi sai a zo ne zai tsora kafansa kan wuyansa har sai ya farfado yace to na kan faɗi tsakanin mimbarin manzala sassalama da ɗakin Aisha har wani ya zo same ni ya tsora kafarsa kan wuyana yana tamanin cewa aljani ne suka buge ni wa ma bi junun amma ba ni da wani aljani a tare da ni wa ma huwa illa ju' ba komai bane face yunwa ne wato talauci na kai ga na kan faɗi saboda ninwa hanna suma a ɗauka cewa farfaɗiya ne aljani ne buge ni kuma alhalin ba haka ba ne yanzu ni ne har nake da tufafi guda biyu har ma yana share majina da ɗaya kaga akwai wadata ke to da mutum ina zai samu tufafi guda biyu sai na umar an taɓa wani tafiya ya mafarki da ya mafarki ya wankan janaba sai ya wanke wannan tufafin nasu zai wanke sai wani ya ce masa ga wani tufafin ka canja mana maimakon ka wanke wannan ka mai da shi sai na umar sai ya ki ya ce to in ne haka kowa ne yake da tufafi guda biyu wani sai ya ɗauka suna ne yin haka ne ya ce kuma ba kowa ne yake da tufafi guda biyu ba sai ya wanke wannan sai ya miya to yanzu abu huraira har yana da tufafi guda biyu to kai tufafin ka nawa ne yanzu baka san ma iyakacin su ba wallahi a cikin mako wanda a yanzu ko yanka shi za ka yi bai isa ya faɗi rigunansa nawa ba ne suna da yawa a masallacin nan ka faɗi riganka ƙwaya nawa ne kayanka guda nawa sai nawa kake da shi wallahi za a yanka da yawa a cikin masallacin nan ba su ya faɗa mu ga sai mu gode wa Allah mu gode wa Allah cewa lalle muna cikin wadata to da wa yake da tufafi guda biyu abun mamaki ne yanzu mamaki yake har ya mallaki tufafi guda biyu to duk kukan da ake yin an kwatanta da dafa ana cikin ni'ima Ba ka yi saka ce ba za ka gode wa Allah ba dole ka gode wa Allah subhanahu ta'ala. bisa ni'iman da maka to haka sabai suka rayu to bayan babu rigan ko babu abinci har mutum ya faɗi ya suma har mutum ya faɗi ya suma saboda yunwa to yanzu wannan hadisin ne ya kawo shi a babin rayuwar manzo Allah sassama ta abinci tun da kaga har aka gama hadisin ne magana Abu Huraira ake yi ba yi magana manzo Allah sassama to me yasa Imam Tirmidhi ya kawo shi anan don ya nuna maka shi kansa manzo Allah sama a lokacin yana cikin babu ne shi ma ba abinci domin karamci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyauta irin nasa ba yanda za a yi ga wani sahabinsa yana faduwa da yunwa bai bashi abinci ba to shi ma bai da shi ne shi ne ma'anansa manzala ta suna shi ma bai da abincin a lokacin shi sa abu hurairu yake faduwa a tsakanin ɗakin manzala ta suna da mimbarinsa kaga ba ba ba ba daidai je fadi ballan tana manzala ta bai san da zaman ba to shi ma bai da shi ne shi ma hakuri yake yi amma zaka kullun zaka ci abinci sau uku sau uku to a zamanin sabai mawadatan ma biyu suke ci al'adar laraba daga gada sai asha gada amincin da za ka ci shi da rana asha kuma wanda za ka ci bayan isha da jirgin. cikin babu wani abun karyawa daga bayani aka kirkiri abun karyawa sai aka sa masa suna futur asalin futur rubuta baki ne za ka ce mutum ya iftari to haka kuma suke rayuwa sai suka fi mu lafiya kuma saboda ba a cin abinci sosai saboda ka ci ka sake ci ka ci ka sake ci yana jawo cuta salatun hunna muhlikatu anami wa da'iyatu sahihi ila istiqami dawam mudamatin wa dawam wada'in wa idkhalu at'ami ala at'ami saboda kamar yadda yawan shan giya yake cutar da mutum to haka yawan cin abinci ma yake cutar da shi kuma manzo Allah ya ce ma ma mala'amnu adama an sharran min badani dan adam bai cika wani burga ne wata jaka mafi shari kamar cikin sa to yanzu inda mutum zai resa a ce bare iya ci sau uku ba sai ya shiga cikin tashin hankali ce wallahi sau biyu kawai nake samu na ci sai ya shigar da kansa damuwa domin wannan kuma sa rai ne ka sa a ranka za ka ci sau uku ne idan ya zama iya sau biyu ne kawai sai ka damu amma tun farko in ka tsara sau biyun za ka cin ka gaba za ka shiga damuwan cewa sau biyu kawai ka ci ba to kaga wadatan abincin ma akwai shi sai dai kawai a ce ya yi tsada ko kuma a ce wasu daga cikinmu suna da matsala na abinci in amma ba duka ba wannan kuma duniya ta tashi dole a kowane gari da ta gani ko a kowace ƙasa an ana iya samun irin wa'annan matsaloli jifa jifa hadisi na gaba haddasana qutayba ibn ba qutayba haddasana حدثنا جعفر بن abu ba'i an Malik bin دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على بفظ إلا على بفظ قال مالك سألت رجلا من آل البادية ما الضفر فقال أن يتناول مع الناس وانا حديث حديث مالك بن دينار حديث مرسل domin yana ba da rayuwar labarin rayuwar manzala ta sama kuma bai yi zamani da shi ba shi tabi'i ne amma dai sun ce hadisin sahihi ne domin akwai wasu hadisan da suke zuwa da wannan ma'ana amma in ba haka ba iya wannan hadisin ne sai ake bai inganta ba saboda malik bin dinar tabi'i ne ba ba sahabi ba ne amma akwai hadisai da suke nuna haka wanda aisha radiyallahu anha take ba da irin wannan labarin wanda ma'anansa yana da kyau yace ma shabi'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qaddu mazala sama bai taba koshi daga gurasa ba ko sau daya ya take cikin sa sai dai ya daidai kawai wala lahani ko ya ci nama ya koshi illa ala bafafin sai dai a bisa ciyayya yana ci da bakinsa ta lokacin kuma saboda ɗebewa bakin kewa to shikenan yana iya yana iya ya ƙoshi idan kana cin abinci da bakinka kuna hira kuna hira to zaka ci da yawa ba tare da ka ba sani ba saboda ɗebe kewa to a lokacin yakan ci har kashi biyu cikin uku ma na cikinsa amma galibin abincin manzo Allah ta salama kashi ɗaya cikin uku ne cikinsa kamar yadda ya shirya da al'ummarsa akan haka wa bannan fa in kana la mahalata fa thuluthun yakfibnu adama luqaymatun yuqimna sulbahu fa na kana la mahalata fa wa thuluthun li wa thuluthun li dan lomomi ya ishi dan adam ya zama dole ya kasa cikinsa uku kashi daya abinci daya abun sha daya numfashi to wannan ita ce al'adan da manzo sun yake wajen cin abincinsa, ko da akwai in to amma idan yayi baƙi saboda ɗebewa bakin kewa ana ci ana dan hira to yakan ci ya koshi ya ci kashi biyu cikin uku na wato ainihin cikinsa to manzo sama baya take cikinsa kuma wannan shi yafi zama lafiya illa ala dhafafin sai dai a bisa ciyayya to ciyayya wasu suka ce da baki a illa na zala bihi buyu. sai don baki sun zo masa Kada malikun imam mali yace sa'altu rajulan na tambayi wani mutum min ahli albadi yace daga cikin mutanen ƙauye madhafafu menene bafaf? fa qala tanawala ma'ana ma'an nas shine yace abinci tare da mutane shine basar shine ciyayya kenan to me yasa ya tambayi mutanen kauye bare tambayi yan birni ba saboda mutanen kauye su ne a'rafu bil lughat sun fi sanin lugha eh don kana son ko Hausa ne kake son mai kyau to bahaushen kauye ka tambaya na birni ya cuɗanya da turanci da wasu yaren jama'a fulatanci mai kyau ka tafi kauye larabci mai kyau ka tafi kauye saboda su ba su cuɗan yarensu da wani da wani yare ba shi sa imam mali ya ce na tambayi wani mutumin ƙauye me ma'anan bafaf. sai ce min sai ce an yi tanawala shine ci abincin tare da tare da mutane ciyayya kenan shine ciyayya to cin abinci da mutane yana da muhimmanci farko abin nan akwai kewa a cikinsa sannan kuma akwai wato isuwa da ɗan kaɗan isuwa da ɗan kaɗan ɗan kaɗan ma zai iya isan ka shi sa wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koka manzo Allah sama cewa baya koshi sai so ba suna ci ba sa koshi sai manzo Allah sai ya ce masa kulu mujtami'ina wala ta'kulu mutafarriqina ku ci a haɗe kar ku ci daban-daban ku dinga haɗa abincin zai fi albarka in kuna ciyayya kamar yadda ya zo a hadisi da amul wahid yakfi sunaini wa da amul sunaini yakfi salasa abincin mutum ɗaya na isan mutum biyu abincin mutum biyu zai ishi uku a wata ruwa ma abincin mutum biyu na isan mutum hudu yana isan mutum hudu sai a ji ya yi abin nan ya wadatar to don an ce yana isa ba ana nufin yana yana kosarwa ba eh, za ka iya cin abinci ka ji ya yi maka ba wai ka take cikin ka koshi wani amma dai ya isa haka eh, amma koshi sosai kuma abincin mutum ɗaya shi zai kosar da mutum ɗaya mutum biyu mutum biyu kawai sai a idan mutum koshin ne damuwansa idan abincinsa nasa shi kaɗai ne da zaran wani ya zo hankalinsa sai tashi don idan wani ya kama masa ya ake cewa idan wani ya zo za su ci tare duk hankalinsa a tashi ya kama masa rani saboda shi in an gama zai ji bai take cikinsa ya ƙoshi amma yana so ya ɗan ci daidai ne yadda zai rike masa cikinsa to ko wani ya ƙaru ba matsala ba ne abincin da zai ƙosar da mutum ɗaya zai iya isan mutum biyu ba wai zai ƙosar da mutum biyu ba kada wani ya ce to ainihin ya abinci na ne plate ina wani ya karu to ba na koshi to ba koshi aka ce ba fi salasa ko fi sunayin yana iya isuwa kutan kenan to amma kaga wasu kasashe yanzu yin abincin mutanen saudiya wala na mutum ɗaya ma zai kosar da mutum biyu yan najeriya mutum ɗaya wato plate ɗaya waje ba ɗaya da mutum biyu sun ci yan najeriya za su iya koshi amma su kuma mutum ɗaya zai iya tashi da mai zai iya tashi da waje ba ɗaya shi kaɗai shinkafa da kazanka zai iya tashi da ita amma kai in gaje yana ganin sai dai ku biyu ku abin nan ku ci ku koshi sai dai yan najeriya ma akwai masu ci da yawa amma wannan ba a la'akari da su <laughs> ba irin masu ɗiba sai mutum ya ji yana nishi ba saboda ka ga yanzu ka je hotel ka ci a baka plate ɗaya a nan yadda daidai ake kwasa abinci a restaurant to in ka je na saudiya aka baka to na saudiya ya ninka wani kuma in ka ce a baka rabi ba za a baka ba haka ne tsarin sai da abinci amma ya ninka wanda za ka je a najeriya a restaurant ka ce a baka abinci to ka gani wannan sai ya ishi mutum biyu zai ishi mutum biyu to sau da aka cin abinci tare da jama'a yana sa mutum ya ci da yawa kuma yakan sa abincin ya zama yana da albarka ko da kaɗan ɗin ne kuma ya ishe ku ko da ba ku take cikin ku ba to wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wato baya ci ya koshi sai in tare da baki babi na gaba babu ma ja'a fi khuffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya wajen bayanin kuffin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi hadisani a cikin sa akwai hadisai guda biyu khuffi safa ce ta abin nan ta ta fata wani abu ne kamar safa da fata ake yin sai ka kaga safan na haka ake amma na fata ne shi yake cewa kuffi yanzu ba a cika yayinsa ba amma ka je a Saudiya za ka ga a harami wasu suna sawa to safa ne amma na fata da fata ake yinsa, sa to zamanin sahabbai ana sashi a sashi kuma a sa takalmi ko a sashi shi kadai a yi tafiya da shi to kaga safa kuma shi kuma da tsumma ake yin ko da yadi jawrab kenan hadisi na farko haddasana hannad ibn sari قال حدثنا وكيع عن دلحم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساجزين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما وانا حديثني حسن abu da ya rawaito shi tirmidhi ma rawaito shi a sunan da kuma Ibn majah da imam ahmad a cikin musnad ɗinsa daga ibnu buraida daga babansa daga buraida kenan annan nabiya yace annan najashiya najashi sarkin habasha sarkin ethiopia kenan a hadalin nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini ya ba manzala kuma kuffi guda biyu aswadaini baqaqi sazajaini kirin wato wanda ba wani launi a cikin bakin baki kirin ne ko shine ma'anar sajis ko kuma wanda ba su da gashi ba gashi a jikinsu falabisa huma sai ya daura su mana ya sanya su ya sanya kuffin guda biyu sun matawabba'a sannan alwala wa masa alaihi ma ya shafa a kansu najashi ya ba maza su ma kuffi guda biyu baƙaƙe kirin a sai halatta ka sa bakar safa wanda ya halatta a sa bakin kufi ko bakar riga wanda ba su da wani launi in ba ainihin wato baki ba shine ma'anar sajar zaini ko wanda ba gashi a jikinsu sai aka ce falabi ta kuma sai ya daura su me yasa ya daura ya sanya su saboda ya nuna ya karbi kyauta inda da najashi ya aiko masa ya ajiye a gefe bara tabbatar ya karbi kyautan 100 bisa ɗari ba amma yana sa su kenan ya karba to karban da ya yi yana nuna ya halatta ka karbi kyauta daga wajen kafuri wanda ba musulmi ba ba lallai sai musulmi ne za ka karbi kyautan sa ko wanda ba musulmi ba baka yaji sai ka inka ya baka takalmi sai ka saka ya baka gida ka shiga ya baka mota ka shiga ya baka miliyon ɗari ka karba karkace ce ba za ka karba ba saboda ba musulmi ba ne <laughs> sau da aka yi halatta manzan ma ya karba in ya biya maka makka ka karba ka je ne kafin ya biya maka makka kaga dai ibada za ka je ka yi sai ka karba sai dai idan zai zai maka gori ne kana tsoron zai zai maka gori ya ce addinin kuma ka kasa yin wani rukuni sanda na biya maka ta wannan karka karba amma ba ka ba wani matsala don ya baka a yana sha'awar ma musuluncin kenan da zai biya wani maka kan wani kafirin koya zai biya wani maka ne da zai biya mu to wannan yana nuna ya halatta a karbi kyautan kafurai tun da maza suna karbi kyautan jashi? don a lokacin bai musulunta ba a lokacin bai musulunta ba amma daga baya musulunta kuma har manzo Allah ta sallama ya masa sallah ya ba da labarin mutuwansa kuma ya masa salatul ghaib bayan ko dai don saboda ba a masa sallah a can ba ko kuma saboda matsayinsa sanaka muqawqas sarkin Misira. ya ba manzan sama kyautan baiwa ita ce mariyatu qibtiyya an aika masa ya musulunta sai ya ƙi musulunta a turo masa bayi guda biyu kyauta ku yangi guda biyu daga ciki akwai mariyatu qibtiyya wanda ya sadaka da ita ta haifa masa ibrahim mu'azzam ta haifa masa da to duka wannan yana nuna ya halatta a karbi wato ainihin kyautan wanda wanda ba musulmi ba sai dai in akwai wata illa da ta hango ko kuma ya zama abun haramun ne ya baka kyautan giya kaga ba za ka karba ba ko kyautan mushi wannan ba za ka karba ba ko wani abu wanda shari'a ta haramta hadisi na gaba haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana yahya Bnu zakariya bin Abizaida, za'ida an al ayyash an abi ishaq an sha'bi qala qala al-mughira ibn shu'bah ahadathiyatu lin-nabi sallallahu alayhi وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبثهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا وأن حديث حديث المغيرة بن شعبة صحابين نما ذا الله تسلم وكما حديث الشعبي يتي مغيرة بن شعبة ياتي يا أحدا دهيته دهية القلب ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta linnabi sa sama ga manzon Allah ta sama kuffaini kyautan kuffi guda biyu falabita huma kuma ya daura su wato ya sanya su diyatul kalbi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malaika jibril ya taba zuwa a siffan sa a siffan diyatul kalbi wasu malayan sun ce shi sun ce farko wanda ya kirkiro na hawo wasu kuma sun ce Ali bin Abi Talib ne akwai sabani a tsakanin malamai mafirin ja da dihiyatul kalbi da umarnin sayyidina ali da laraba wasu ka shigo ba laraba suna bata larabci sai sai na ali sai umarci dihiyatul kalbi ya kirkiro ƙa'idodin larabci sai masa misali yace unhu hazan nahwa ka nufi wannan manufan daga na aka sa abin nan fannin nahwu to ya bashi kuffi guda biyu falabisa huma kuma sanya su ya sanya su ne nuna ya karbe su idan mu ya baka riga yana son ya ganta a jikinka hula ya ganta a kanka takalmi ya gansu a kafanka to maza ma in sabansa sun kawo masa kyauta kuma sai ya sai ya sa sai ya sa wa qala isra'ilu an jabirin isra'ilu ya daga jabir an amir daga amir wa jubbatan kuma ya bashi jubba riga ce wani kalan kalan tufafi ne falabisa ma ya daura su da da kuffin da kuma rigan gaba ɗaya sa su hatta ta karraka har sai su sanda suka yaki wato yayi ta sa kuffin nan har sanda suka yaki wato wato ya sa su suka tsofa kenan ko la ya dari nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sama bai san azakiyun fatan da aka yi kuffin da shi an yanka dabbar shine azakiyun abun yankawa ne kuma su din amla ko ba haka ba an yanka ko ba a yanka ba da aka ce wa jubbatan falabisahuma hatta takarraka lahu labisa huma inna wannan huma din zai koma wa kuffin da kuma jubba din ita rigan kenan amma wancan kuffai ne fa labisa huma kaga ya kuffi kenan su biyu kuffin kenan su biyu kuma da ka ce hatta takarraka kenan ya dade yana sawa ya dade yana sawa domin in kai ta sa riga hatta yage yana nuna ka dade kana sata ko ta tsufa ko ta ko ta yaki to anan da aka ce laye dari nabi sassama a zakiyun huma amla wato abinda fatan da aka yi kuffin da shi an yanka dabbar ko ba a yanka ba manzan sama bai sani ba mana bai tambaya ba bai tambaya ba wannan shi yake nuna ya halatta ka sa takalmin fata ko baka san fatar ta meye bane ko baka san dabban an yanka ko ba a yanka ba in ka je kasuwa aka ce ma wannan takalmi na fata ba sai ka tsaya kana bincike fatan saniya ne sannan yankawa aka yi ko kuma mushe ne musulunci bai tsora maka wannan ba kana bata kanka lokaci ne kawai ka ɗauke shi akan asali halal ne sai in ya bayyana maka ba halal ba ne sannan ko da fatan na mushe ne in aka je mai ta ba shi kenan ma don hadisi ya inganta ayyuma ihabin dubiga faqat tahur duk fatan da aka je mai ta yi tsarki wato tana da tsarki duk fatan da aka je mai ta ko mushe ne ta tsarkaka manzan sama ya wuce wata dabba abin nan akuya ko ko tinkiya mushe yace wannan da masu ita su dauka man su fede ta su yi amfani da fatan za su yi amfani da fatan to kaga kenan ya nuna idan ka je sayan takalmi na fata ko wani abu na fata ba sai ka tsaya bincike fatan nan daga ina yake daga wace ƙasa ne an yanka ko ba a yanka ba ruwanka kai ka je kai amfani da da abunka don manzon sama bai tambaya ba shi yasa suka ce la ya dari nabi sa sama azzakiyun kuma amla manzon sama bai sani ba an yanka ko ba a yanka ba fatan da aka yi amfani da ita a wajen wannan kuffi din wannan takalmi to haka nan kuma in nama ne ya zo daga goni gari na adul kitabi shi ma halatta ka ci domin halatta a ci yankan adul kitabi ba to sai nama sai kaje ka samu nama sun yanka suna amfani da shi ya halatta ka ci sai dai in ya tabbata maka suna ambaton sunan jesus su yanka ne in a al'adan garin jesus ake ambata a yanka dabbar to bai halatta ka ci naman ba domin ko musulmi ne idan ya ambaci jesus su yanka ko ya ambaci wani mala'ika ko wani annabi ya yanka ba za a ci ba ko wani shehi to haka kaburi in bai yanka na musulunci ba za a ci ba amma musulmi iya yanka ko bai bismillah ba za a ci yin bismillah mustahabi ne a zancen da ya fi inganci shi ma alal kitabin ya yanka ko bai bismillah ba za a ci wanda yake addinin yahudu ko nasara amma in ya ambaci wani abu kuma ba Allah ba kuma to ba za a ci ba sai dai in Allah ya ambata nan kuma nan ne za a ci Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah akan kawo mana nama daga wasu mutane sababbin musulunta mu ba mu sani ba sun yi bismillah ko ba su yi bismillah ba ba mu sani ba za mu iya cin naman manzan sama ce san milla hawa kuli ko san mullah hawa kuli ku yi bismillah ku ci to kaga wannan bismillah na cin abincin ne na cin nama ne ba na yankan ba ne don a riga an dafa to kaga ya halatta kenan amma in ya bayyana maka ba yanka ne aka yi na musulunci ba ko ta ake yankawa ko yankan inji ne wannan ba za ka ci ba shi yasa kajin da ake kawo su a yanke kasashen da aka tabbatar da inji ake yankawa to haramun ne kace amma wanda aka tabbatar da yanka ne na musulunci to ya halatta a ci wai idan ba sun san ba za a ci yankan su sai suka kawo musulmi suka yanka za a ci ai yankan su ma za a ci inda ya kitabi ne na kirsimeti ba a ci shi kuma dalilin ne yasa ba a cin sa don an yi shi don wata ibada ce ta musamman yawa amma yanka kalu kitabi ana ci amma na kirsimeti ba za a ci ba magabata ba ka ci wannan ko musulmi suka ba yanka ba za a ci ba da zan ka a su kirsimet kenan kai kuma ba ta shafe ka to muna magana akan me akan dabban da aka abin da kajin da ake kawa daga kasashen waje to ka gaishe su a kasashen larabawa a kowane suka yi doka ba za a kawo musu kaji ba sai kamfanin da aka tabbatar da yankawa suke yi to so kuma sai a rubuta halal a jiki halal mana halal ne to su ake shigowa da shi to a ko su kasashen da kuma ba wannan doka saboda ana takuɗe musulmi da waɗanda ba musulmi ba sai in ka je mall za ka saya to sai ka tantance wanda aka rubuta halal to na musulmi kenan wanda ba rubuta komai ba kuma wanda ba musulmi ba sai ya sai ya saya saboda wasu kasashen ya tabbata cewa da inji suke yanka kafin kawai da ransu ake sa su a inji inji ya yanka ya fege kawai ya fige kawai ya yanka nama ko kuma a bar haka waɗanda ake damfara musu abin nan kankara saboda haka inji yana yanka wato ba yadda da yankan inji ba sai dai yankan mutum musulmi ko kuma ko adal kitabi saboda Allah ta'ala ya ce abin nan al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum an halatta muku duk abubuwa masu barki yankan adal kitabi halal ne a halal ne a gare ku qala abu isa abu isa yace wai abu isa shine al-imam sunansa kuma isa bin muhammad ai wa abu ishaq haza yace abu ishaq wannan huwa abu ishaq ash-shaybani wasmuhu sulaiman shine abu ishaq ash-shaybani sunansa sulaiman wato wanda ya rawaito hadisi babi na gaba babu ma jaa fi na'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yana bayani akan takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ahada ashara hadisan akwai hadisi 11 a wannan babi yaya takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ga da yadda kuffinsa yake kuffi din nan da maza su ma ce, abin nan da suka ce wa masaha alaihi ma yayi shafa a kansu ba mu yi sharhin wannan ba an ba shi kuffi guda biyu kuma sun matawabba wa masa alaihi ma yayi shafa a kansu Wani wannan ya halatta ai shafa a kan kuffi wato amma da sharaɗi. Sharaɗi na farko shine sai ka yi alwala cikikkiya kafin ka sa kuffi wato ba a yadda ba ka da alwala ka sa kufi in ka zo alwala ka yi shafa a saman su ba sai in dama kana da alwala ka sa su to haka nan safa su ma ya halatta a sa su a yi shafa a kansu amma idan an sa su bayan an yi alwala cikakkiyar alwala to sana ku wasu sharuɗin kuma shi kufin kar ya zama ya tsatsage tsago mai yawa sai dai ɗan tsagon da ba za a resa wanda ba za a resa ba ɗan ƙarami haka wanda ba da tasiri to idan safa ne kuma sai ya zama mai kauri wanda in kai shafa a samansa ba za ka ji damshin ruwan a kafanka ba to wannan shine ya halatta ka shafa ya zama mai kauri sannan kuma ya zama na iya sallah guda biyar kawai za ka yi a zaman gari kake in kana garin ku iya sallah biyar daga azahar zuwa asuba idan kuma ka yi tafiya kar ya wuce kwana uku saboda hadisin sai na ali manzan suna ya sanya matafi kwana uku wanda yake zaman gida kuma yini da diri yini da diri to sannan fatan ta zama mai tsarki ta zama mai tsarki idan ka tabbatar fatan alaje ne to ba za ka yi shafa a kan kofin ko fatan kare amma muka ce idan baka san wani irin fata ba ne kana iya mai daukansa akan asali cewa mai tsarki ne domin galibi fatunmu na abin nan ne na shanu ne da awaki da tumaki da raƙuma da sauransu so da ka halatta kai shafa akan kan kufi kuma malai suka ce sahabbai sun fi 80 wanda suka rawaito shafa akan kufi so da aka shafa akan kufi halal ne ɗan shi'a ne suka ce ba a shafa akan kufi to sai hadisin takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kufi kaman safa ne kenan حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الديالسي قال حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك kaifa kana nalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala lahumā qibalani wannan hadisi ingantacce ne kuma bukhari da muslim ma su ruwaito muhammad bin bashar wanda abu dawud da dayalisi ya bashi labari abu dawud muna da guda biyu akwai abu dawud as-sajistani shine mai sahibu sunan shine sahibu sunan mai wanda yake da sunan abi dawud akwai abu dawud da dayalisi shi kuma sahibul yana da da dayalisi yace amma ya bashi labari da katada katada yace qultu li anas bin malik na gaya wa anas bin malik kaifa kana na'lu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ya takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake qala ta yace lahuma qibalani suna da hanci guda biyu suna da hanci guda biyu annal kaman takalmin slippers kenan ko me ma'anan hanci guda biyu yanzu takalminka hancinsa guda ɗaya slippers bayan tsakanin babbar yatsanka da yatsa tsame bi mata ba na kafarka to in an ce yana da hanci biyu to bayan wannan hanci ɗaya da yake tsakanin babbar yatsa da yatsa da mai mai bi mata to akwai wani hancin kuma tsakanin yatsar tsakiya da wannan yatsa da take kusa da babbar yatsa kaga haka takalmin manzo ma aiki hanci biyu haka guda biyu inda ake rikewa zai zura haka hancin su guda nawa guda biyu to wannan yana nuna kenan ya halatta a yi takalmi ne hanci biyu ko mai hanci hadisi na gaba haddasana abu quraybin Muhammadu ibn Ala, ala haddasa na wasi'un an sufyan an khalid Alhazza an Abdullahi bin al-harith an ibn abbas qala kana lina li rasulullah sallallahu alaihi qibalani matniyun shirakuhuma wannan hadisin shi ma ingantacce ne kuma ibn majah ma ya rawaito shi hadisin sufyan mun ce an ce sufyan ana nufin sufyan as-sawi daga khalil al-hazza al-hazza'u wasu malayen suka ce inkiya ne kawai suka ce yana sana'a sai da takalmi ne kasan daga alhiza kenan alhiza'u shine takalmi wanda yake ba silifa faɗi irin wannan da muka sani to alhazza'u wanda yake irin wannan sana'an kenan saboda laraba suna gina fa'al a sana'a kaman abin nan kaman bakkalun mai sai da bukuru wato abubuwan da abunan eh, abubuwan eh, mabunkura kasa su nan gwaza su doya da sauransu kuma ana cewa mutum nan eh, dabbagun mai jima ke dabbagun kaga wanda yake wanda yake yin jima hajjamu mai yin sana'an nan kahu da sauransu suka ce to hazzawun in shi ma mai sana'an silifas ne kamar yadda ake da tamirun wato tamirun shi kuma daga dibino ne mai dibino وما فاعل وفعال فعل أغناء عن النسب في الياء أغناء عن الياء في النسب تخي يجي ابن مالك تقول كذا فاعل ده فعال سنة زوا أو نسنا لابن ميسيد نون تامر ميسيد ميسيد دبين to hazza'un ko ka ce naqashun mai aikin mai aikin zane kenan hazza'u mai sana'an mai sana'an takalmi yace yana sa takalmi kana lina ali rasulullahi sallama tibalani abdullahi bin abba yace manzo sama ya kasance takalmin sa yana da hanci guda biyu masniyun shirakuhuma wato igiyoyin su din masniyun abun biyantawa ne igiya biyu hanci guda nawa guda biyu za su zo su haɗu a wajen in yatsu so da haka kenan galibi silifar dama igiya biyu ne ko igiya biyu su zo su haɗu da hanci ɗaya to igiya biyu yana iya haɗuwa da mai da hanci guda biyu حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم حدثنا أحمد بن الزبير حدث قال حدثنا عيسى بن الأحمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان يتي أنس بن مالك يا في ترمسدا takalmi guda biyu na alaini takalmi guda biyu jardawaini marasa gashi lahuma ni suna da hanci guda biyu na alaini musanna ne na na'al shine takalmi silifa jardawani shi kuma jarda'un kenan musanna ne na jarda'un shi ni. namiji yana ce masa ajrat so ajrat shine mara gashi ko kuma wanda bayi da gashi biyu ana cewa farasun ajradu wato doki mai gajeren gashi kamar yadda wanda ya kawo a hanziya busair yana cewa faktafa afrahu ma liki maliki wastahawathu fil ardi safinun jarda'u safinun doki jarda'u mai gajeren mai gajeren gashi to zaka jardawai ne wanda ba su da gashi lahu ma qibalani suna da hanci guda biyu wanda ake sawa a tsakanin Ya yatsu kamar yadda dai bayani ɗazun ƙala sai ce fa ni sabitun wato bayan anas ya fitar musu da wannan takalman <coughs> sai ce fa ni sabitun sabit sai bani labari ba'adu bayan nan an anasin ya karbo daga anas ma. cewa takamin nan guda biyu kana tana alai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun kasance takalmi ne guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzon sa yana sa takalmin da babu gashi da takalman su na da yana da gashi fatan sai zama akwai gashi a jikinsa kamar ya ci ado to yakan sa kuma takalmin da bayi da wato ainihin gashi حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي المقبري مقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها هنا حديث إنجلتين يقول بخاري لمسلم سرويتوش حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر يا شو عبد الله بن عمر ra'aituka talbasu ni'ala as sibtiyya naga kana sa takalma jam'u na alin ne as sibtiyya marasa gashi takalman da babu gashi qala sai yace inni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi yalbasu ni'ala abun da yasa nake sa takalmin da babu gashi na ga manzon Allah sallallahu yana sanya takalmi allati laysa fiha sha'run wanda ba su da gashi wa yatawadda'u fiha kuma alwala da su fa ana uhibbu an albasaha ina son in daura su da aka ce siftiya takalmi ne na fata amma waɗanda ba su da gashi ya zo a hadisi manzo sama ya ga wani ya sa irin waɗannan takalmin a makabarta sai ce masa ya sahiba siftiya ta ni ikhla siftiya sai ka ya wanda yake da takalma siftiya ka cire siftiyan ka to amma fa takalma ne masu daraja domin na fata ne to anan sai wasu malamai suka ce ba za a shiga makabarta da takalmi ba wasu malamin fa za a shiga wanda ya dauki wannan hadisin kawai sai ce maka ba za a shiga makabarta da takalmi ba ya dau zahirin sa takalma ne kawai wanda kuma yace a takalman wasu irin kala ne fa takalmi ne na gayu sai ce to bara ka shiga makabarta da takalmi na gayu ba domin takalma ai domin makabarta ba wurin gayu bane ba wurin nuna isa bane kenan zaka iya shiga da wasu takalman daban ba irin wa'annan ba to wasu suka ce kowane irin takalmi kana iya shiga makabarta da shi amma da son samu ka cire takalmi amma halatta ka shiga da shi saboda ai manza da kuma ya ce idan aka sanya mutum a cikin kabarinsa mala'iku guda biyu suna zuwa su zaunar da shi su masa tambayoyin kabari kuma wa innahu la yasma'u qar'ani alihi li'ni alihi wato shi mamacin yana jin karan takalmin waɗanda suka suka zo suka bunne shi a sai da makabarta suka je ai da takalmi suka je makabartan ke wannan shi yake nuna ba haramun ne ka shiga makabarta da takalmi ba ya halatta in kana so kuma zaka iya me zaka iya cewa amma kar ka je da takalma na alfahari kan ba ka je ka kure a dakan ka ana ga yasan ka jana'iza ka kure a dakan ka ka je ka je makabarta ba a son haka ba haramun bane to haka takalman su ma sai ka nemi wasu takalmi wayanda ba ba masu tsada sosai ba sai ka je da su sannan kuma idan makabartan ta zama tana da ciyawa ko ta ko akwai duwatsu ko akwai kwalba akwai ramuka to wannan kuma ka sa takalminka saboda kar ka je ka ji ciwo musulunci bai zai jefa ka a cikin kunci ba amma in irin wannan makabartan da ake daɗe wannan ne wanda ba ta da komi ba za ka ji ko tsakuwa ta soke ka ba sai ka sa wannan sai ka tube takalminka hakan shi yafi shi yafi fita daga saɓani, amma in mutum yasa ba za a ce kuma ya aikata haramun ba zancen da yafi inganci ah, wannan sune ake cewa sikkiya kenan to sai ce me yasa shi Abdullahi bin Umar yake sa irin wannan takalmin sai ce saboda ya ga manzon sa yana sa takalmi waɗanda ba su da gashi wato wanda ba su da ado na gashi shi yasa yake son sa irin wannan takalmi abdullahi bin umar yana koyi da manzo sama a cikin kowane irin abu har abubuwan da ma a al'ada ne manzo sama yi su to shi sai ya koyi da shi sai ce wa ya fiha kuma yana alwala da su fa ana uhibbu an albasaha ina so in daura su wato karkace yana alwala a cikin su fiha kace a cikin za da su kawai ana alwala cikin cikin takalmi ne kenan hannunka za ka zura kana zuba ruwa ka wanke kafanka a cikin takalmi kaga bai zai yi ba ya zama ba takalmi ba kenan to fi haɗin nan biha ta nufi saboda fi tana zuwa da ma'anan ba'un da haka yana yawaita wadda ha yana alwala da su ni ma ina son da ya alwala da su me yasa yake alwala da takalma marasa gashi saboda ba za su jika gashin ke zama wani damuwa ba So da haka yanzu idan za ka yi alwala ko wanka da wani ka fi son ka yi da silifas da ko sun jike ba wani damuwa to amma idan waɗanda suke masu ado ado ne masu gashi gashi za ga in sun jike sai ka gaba ka ji daɗin jikewansu ma to shi yasa manzo sama yana sa su don in yayi alwala ba za su jike ba ba gashi a jiki bare a ce a a soso soso suna da wani soso soso wanda in ya jike zai zama matsala to shi yasa Abdullahi bin Umar shi ma yake yin haka so hadisi ne ingantacce Imam Bukhari da Muslim ma sun rawaito shi حديث نقب حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وانا حديث باي ده بمبنتي ده حديث باي حديث أبو هريرة من رسول الله ده takalmi wanda suke da hanci guda biyu hanci guda guda biyu يا halatta kasa نهاية hanci ɗaya ma حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمر بن خريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عمرو بن عمر بن حميث خريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مقصوفتين هنا حديث شمال ما كشني ما أمن ما رويتوشي أمسند حديث سفيان الثوري دقاء السدي يتي حدثني من سمع عمر بن حريث وان يجي دقاء وان يجي عمر بن حريث يا يا باني لاباري يقول هنا تيوا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغا منزون الله صلى الله عليه وسلم يصلي ينا صلى فينا عليني da takalma guda biyu maksufataini abun dinkewa wato sun tsage har an musu dinki kamar ka ce wai da aka yi faki to wannan akwai matsala guda biyu farko maza su ma yana sa takalmi ko na yana sa takalmin sannan kuma yakan sa takalmin har ya tsufa kuma har ya zamana an ɗinke su shine ma'anan ta yi makaruzataini kenan muraqqa'ataini abun dinkewa to ya zo a hadisi cikin tawabu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana bada labari tace yana ɗinke takalminsa da hannunsa yana tatsan tinkiyansa da hannunsa kaga wannan duk aikin mata ne yana ɗinke rigarsa da hannunsa mai gida idan ya zo zai ce ku kamin nono na sha sai matarka ta tatsa maka idan riganka ta tsage lokacin da ake ɗinkewa da hannu sai ta ɗinke maka takalminka ya yi ƙura share min takalmina zan fita to maza ma yakan ɗauka da kansa sai ya share kamar yadda yana taya su aikin gida tawazu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan hadisin kuma ya nuna ana sallah da takalmi kan ra'aytu sallama yusalli fina alayhi ya lata ai sallah da takalmi ko wannan hadisin suna da yawa ma da suke nuna maza kuma yana sallah da takalmi har wata ran yana sallah sai suka ga ya jefar da takalminsa su ma suka jefar da aka gama sallah sai aka tambayi manzo Allah sallallahu sai manzo Allah ya tambaye su ka yace me yasa kuka jefar da takalman ku suka ce mun ga ka jefar da takalmin ka ne ya rasulullah sai ce to ani mala'ika jibril ne zo yace mini akwai najasa a takalmin sai na jefar da su to su kuma tunda sun ga an jefar sun dauka wahayi ne sauka ba a sallah da takalmi sai ce to daga yau in ka zo masallaci kafin ka shiga ka duba kasan takalmin ka inda najasa ka goge tukun kafin ka shiga kai sallah da takalmin ka to ba inkarin sallah da takalmin. amma ana inkarin sallah da takalmi idan masallaci akwai shimfuda. a zamanin daɗin yashi ne saboda haka sai a ce kai sallah da takalminka sai a ce yin kaki a masallaci kuskure ne amma kafaransa shine ka bunne in ka bunne kawai shikenan ka fita daga laifi to kaga yanzu ba za ka ce yin kaki a masallaci kuskure ne in ka bunne ka fita daga laifi ba kaga don ka bunne ka ƙara wa masallacin dauɗa ne to a masallacin da aka sa kafin aka gyara to ba za ka ɗibo takalminka ka zo ka tattaka kafin kuma a tsale ka ba za a maka inkari amma inda za a lokacin da ake na yashi ko takalmin ka samu na yashi ne sai ka shiga da takalmin ka kai sallah haka sannan abu na biyu sallah da takalmi ba sunna wani ba wai za ka samu ƙarin lada ba ne don kai sallah da takalmi a halal ne kawai ya halatta da wanda ya da takalmi da wanda ya ba takalmi duk ladan ɗaya ne to inda a ce sunna ne in kai za ka samu ƙarin lada to nan ne za ka matsa sai ka yi sallah da takalmi to wasu ba su gane ba suka ce sunna ne sai mu ce ta matsawa har a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗalibin da na ga yana sallah da sa wani ɗalibin Madina wani baran faɗi jihar bare to sai na ce masa me yasa kai sallah da takalmin kai ce sunna yake dabbaka ba ka ga wani yana sai ya zo inda ake wuce wannan kasa ana sahu don an zo za a yi sai ya ɗauko takalmi sai ya sa akan hanya inda ake wucewa ta cikin masallacin inda ba kafet kenan don in akwai ka inda kafet ka in ya zo ya sa ai wani zai masa magana to sai ya zo ya sallah a haka to wannan duka zafin kai ne kawai na rashin fahimta eh, amma sheku sami taimiya ya ce sallah da takalmi da ba takalmi dutse ne sallah da kufi da ba kufi dutse ne gwargwadon bukatan ka ne in akwai bukatan ka yi da takalmi sai ka in babu kuma ka ajiye takalminsa ba za ka ce tunda manzan sama yi ba ya zama sunna ba a'a yayi ne saboda ana yi a lokacin al'ada ne kawai amma bai bai faɗi falalan yin sallah da takalmi ba bai faɗa saboda haka sai kai sallah da takalminka amma akwai hadisin da yake cewa ku saba yahuda ba sa sallah da takalminsu ko ku yi sallah da da takalminku duk wanne yana nuna halal ne shi yasa ne yace to ayin haka ne to yahuda yanzu suna shiga wurin ibadansu da takalmi ne kaga in don a saɓa musu ne sai mu dinga cire mu kuma takalman mu kenan ko ka ga wani kirista yana takalmin sa zai shiga coci takalman su suke shiga حديثي لقب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخفيهما جميعا وانا حديث إن كنت تتني بخاري لمسلم سرويتوش hadisin abu huraira ya ce, Manzala sallallahu alaihi wasallam ce, la yamshi yanna adukum fi na'lin wahidatin kada mutum ya kuskura ya dinga tafiya a takalmi kwaya ɗaya. ka sa takalmi ɗaya kana tafiya kaman ka da takalmi daya kuma babu takalmi in abun aka ganka abun ba zai ba zai zubar maka da mutunci sai yace li ilhuma ya sanya wa kafafuwan guda biyu duka takalmi aw li ko kuma ya bar su babu takalmi jami'an gaba ɗaya to da ko dai ka tafi da takalma kafa biyu in ko ba zai yiwu ba ɗaya ne an ka zo masallaci an sace maka takalminka guda ɗaya to ka rike ɗayan a hannu ka tafi babu takalmi misali amma bara ka je kana tafiya da ƙwaya ɗaya ɗaya babu sai dai da lura, idan kafar ka ɗayan tana ciwo dole sai ka sa takalmi to kaga wannan sai ka tafi da kafa guda ɗaya ko kuma kafa ɗayan tana ciwo ba dama a sa mata takalmi ɗaya ne yake da daman a sa takalmi to sai ka sa takalmi guda ɗaya wannan an san lalura ne daga yanayin tafiyan ka za a baka uzuri amma in ba haka ba sai dai ka tafi duka biyu babu babu takalma ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi abin na tafi da takalmi ɗaya حديثي نقب حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة شمالنا إلي وانتا حديثني حديثني وانتا يكي إنغان تتشي إمام مسلم أرويتوشي حديث جابر بن عبد الله يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل ya hana mutum ya ci yani arrajula mutum ya ci abinci bi shimalihi da hannun hagun ɗinsa aw yamshi fi na'alin wahidatin ko ya tafi a cikin wato takalmi guda ɗaya saboda haka ba a yi daka ci abinci da hannun hagu ba kuma ba a yi daka tafi da takami kwaɗe ba wannan dukkaninsa saɓanin suna ne me yasa aka hana cin abinci da hannun hagu saboda shaidan shi yake cin abinci da hannun hagu kamar yadda zo a hadisi idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza sharaba falyashrab bi yaminihi fa inna shaytana ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi in ɗayan ku zai ci abinci ya ci da hannun dama in zai sha wani abun sha ya sha da hannun dama domin shaidan shi yake ci yake sha da hannun da hannunsa na hagu wata ran manzo sama ya ga wani mutum yana cin abinci da hannun hagu sai ce masa ka ci da hannun dama kar ka ci da hannun hagu sai ce ba zan iya ba sai manzo sama sai ce ba za ka iya ba kuwa daga nan bai sake iya daga hannunsa na dama ba shikenan daga nan hannun ya shine saboda ya yi ingilanci saboda haka ka ci da hannun dama ka sha da hannun dama ka sa takalmi guda biyu wannan dukkanin su yana daga cikin ladduba na musulunci shi yasa Umar bin Salama dan abolan abolan manzala ma da manzala yana cin abinci da shi ga hannunsa yana ta yawo sai ce masa ya gula musammin laha wa kul bi yamini ko kul mimma yalika ya kai yaro kai bismillah in zaka ci abinci sannan ka ci da hannun dama sannan ka ci gabanka kar ka dinga yawo da hannunka ka ci gaban ka kaga wannan duk ladabi ne na cin abinci musulunci addini na tsafta to kar ka zo kana tafiya da takalmi kafa daya a dinga ganin ka wani gara gara ko wani mahaukaci mahaukaci ka ka zo da mutuncinka musulunci bai yarda da wannan ba na حديثي نقبة لكم هقولي حدثنا قتيبة, قتيبة عن مالك وحول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن musa. قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا ندأ فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع شما حديث نيغان تتسي بخاري هاروي توشي حديث أبو هريرة من ذلك ما يتي إذا انتعل أحدكم إن تنكو دي ساتاكني فليبدأ باليمين فارد داون وإذا نزع إن زي تريكم فليبدأ بالشمال ya fara cire na hagu kaga in za ka sa na dama in za ka cire kuma na hagu za ka fara cirewa kaga akasin ban ɗaki in za ka shiga ban ɗaki da ƙafar hagu in za ka fito fa da ƙafar dama takalmi kuma ka fara da dama ka fita da da hagu ya zama ya ce faltakuni yumna har kafan daman ta kasance awwaluhuma tun ita ce farkon wanda za a sawa takalmi wa akhirahuma tun za kuma ita ce ta ƙarshe wanda za a cire takalminta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي شعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استدعى في ترجله وتنقله وطهوره وانا حديث منكر انتهى شيء أبايا kana rasu manzo Allah ta sama ya yuhibbu tayammun yana son farawa da dama mastada'a gurgudun yadda zai iya fi tarajjulihi wajen tsefe kansa da dama yake farawa wata na'uli haka na wajen sa takalmin sai na fara sa kafar dama kafin kafin kafar hagu wa duhurihi da kuma tsarkinsa alwalansa wankansa taimamansa duk da dama yake farawa mun yi sharhin wannan hadisin a baya hadisi na ƙarshe haddasa muhammad bin masruq أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من أقد عقدا واحدا أثمان رضي الله عنه وانا حديث الشمان أبو هريرة يتي كان لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان manzan sama takalmin sai yana da hanci guda biyu mun yi bayani su ɗazun wa abi bakarin haka abubakar shi ma hanci biyu ne wa umar radiyallahu anhuma da sai na umar Allah da su su ma hanci biyu ne tsakanin yatsu guda uku kenan Ya ce wa awwalu man aqada aqadan wahidan farkon wanda ya kulla hancin takalmi guda ɗaya. kulli guda daya Uthman radiyallahu anhu shi ne sayyidina Uthman shi hancin takalmin sa daya irin silifas ɗin mu wa'annan shine farkon wanda ya fara yi me yasa yi haka dan ya nuna maka cewa ba wajibi bane sai kai hanci biyu ya eh, sama in ya aikata abu asali ya zama ba dole ne sai kai haka ba mustahabbi ne to shi kuma sai ya zo ya yi don ya bayyana maka babu makar hanci don kayi guda ɗayan yawa ka sa hanci ɗaya ba makaruhi ba ne in ka sa hanci biyu saboda koyi da manzalar sa suma wannan daidai ne shi ma saboda haka gwargwadon yadda al'ada ta wato ainihin ta gudana kamar yadda muka bayani a farkon kitabul libas cewa manzalar sama ya bar ko shari'a ta bar harkar tufafi wa al'ada sai dai dokokin da ta sa kawai su za ka kiyaye so da aka al'adan ku hanci ɗaya ake sawa sai kai mai hanci ɗaya in hanci biyu ne mai hanci biyu ko in duka ana yi duka kai duka biyu kai dai karkai wani abu wanda za a ce kai kaɗai ne mai yi don ka shahara da shi shine wanda ba a ba yadda da shi ba amma in mutane na yi kai ma za ka iya yi so da aka sai na Usman sai hanci guda ɗaya don ya nuna halaccinsa daga nan kuma yanzu galibi takalman mutane za ka ga hanci ne guda ɗaya tsakanin babbar yatsa da yatsan da take bi masa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh